Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabata da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau an soshin tarbiyya da kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da su labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta yi watsi da zargin da amurka ta yi mata na yunkurin kashe john bolton ƙasar china ta ce ba za ta taɓa bari amurka ta aiwatar da dokokin kama karya ba an fara tattaunawa kan yadda za a saki sojin ivory coast 49 da ake tsare da su a ƙasar mali ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ɗauke kofin ufa super cup na kakar bana yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi watsi da zargin da amurka ta yi mata na yunkurin kashe John bolton rahotanni sun bayyana cewa iran ta yi watsi da jita-jita mara tushe da amurka take yadawa na zargin iran da kokarin kashe john bolton tsohon mai bawa shugaban amurka donald trump shawara kan harkokin tsaro ma'aikatar shari'a ta amurka ta zargi shaharan fursafi da yankurin kitsa shirin kashe john bolton tsohon mai bawa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro don ɗaukar fansar kisan gillan da amurka ta yi wa babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran shahid qasim suleimani a shekara ta 2020 kakakin makatarokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya ce ya da irin wannan jijitar mara tushe ta zama al'ada ga ma'aikatar shiyar amurka john bolton shine ban mai nuna goyon baya ga kungiyar munafukai ta mko mai adada jamhuriyar musulunci ta iran wadda ta yi kaurin suna wajen kirkiro karya da kazafi a kasashen turai da amurka domin cin zarafin jami'an gwamnatin kasar iran a wani labari mai kama da tatsuniya da amurka ta yada ta bayyana wani mutum na bogi mai suna fursafi a matsayin memba ne a dakarun kare jin musunci na iran da ya kokarin biyan wasu mutane ladan dalar amurka dubu dari uku a watan oktoba shekara ta dubi don aiwatar da wannan nufi na kashe john bolton a birnin washington dc kasar china ta ce ba za ta taba bari amurka ta aiwatar da dokokin kama karya ba jikarin ƙasar china a moscow zan hanhui da yake bayani ga gwamnatin amurka ya faɗi cewa ina so kai tsaye na faɗa wa amurkawa cewa al'ummar ƙasar china ba za su taɓa bari sojin ƙetare su yi masu barazana ko cutar da su ko kuma bautar da su ba kuma ba za su bari amurka ta rika aiwatar dokokin kama karya a hulɗoɗi na ƙasa da ƙasa ba ya ce rashin tsoma baki a harkokin gidan kasashe shine ginshiki na asali wajen tabbatar da zaman lafiya da tabbatar da tsaro a duniya kuma za mu bari aiwatar da dokokin kama karya su kara mamaye dangantaka ta kasa da kasa ba har ila yau ya ce kwanakin bayan minista harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya nuna cewa kasar amurka tana kokarin tabbatar da karfin ikonta a duniya wato manufofin da ke nuna cewa ina yin duk abin da na ga dama na yi ya ce matakin da kasar amurka take dauka a taiwan ya nuna cewa ta fara aiwatar da manufarta ta ƙara fada ayyukan kungiyar tsaro ta nato a gabashi da yankin pacific kuma tana so ta yi amfani da irin wannan dabarar kan ƙasar china wajen haifar da rikici a tsibirin taiwan domin hana ta ci gaba da ɗaukakar da take samu an fara tattaunawa kan yadda za a saki sojin ivory coast 49 da ake tsare da su a kasar mali tattaunawa ita ce mafita na ganin an saki dukan sojin kasar ivory coast guda 49 da ake tsare da su fiye da wata guda a bamako bayan da gwamnatin kasar mali ta zarge su da cewa sojin haya ne zargin da ivory coast ta musanta inda ta nuna cewa suna aikin wanzan zaman lafiya ne ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wannan batu ya sa dangantaka ta ƙara tsami tsakanin ƙasashen mali da ivory coast inda take zarginta da tunzura sauran takorinta a yammacin afirka wajen ƙara tsawar takunkumi kan sojin da ke mulki a ƙasar ta mali da suka yi juya mulki sau biyu tun daga shekara ta biyu da ashirin kafin a ɗage takunkumi a farkon watan yuli ƙasar togo mai shiga tsakani ta nuna cewa har yanzu dai ba a kai ga nasara ba sai dai ana ci gaba tattaunawa ganin an saki sojojin kasar ta ivory coast guda 49 baki daya cikin gaggawa da ake tsaye da su tun a goma ga watan yuli na wannan shekara da muke ciki da suka sauka a bamako cikin wani jirgin sama na kamfanin cote d'ivoire airline wani jirgi kuma ya dauke da makamansu to masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voa hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ɗauke kofin ufa super cup na kakar bana real madrid ta lashe ufa super cup na shekara ta 2022-2023 bayan ta doke frankfurt da ci biyu da ba a wasan da suka buga a daren jiya laraba a finland kuma ta fara cin ƙwallo ne ta hannun david alaba saura minti takwas a jihotar rabin lokaci jim kaɗan bayan komawa zagaye na biyu karim banzema ya ɗaga ta biyu da hakan ya bawa real madrid damar lashe kofin farko a kakar ta bana ana buga ufa super cup ne tsakanin wadda ta lashe champions league da wadda ta lashe european league a gasar da ta wuce real madrid ce ta ɗauki kofin champions league a kakar bara bayan ta doke liverpool da ci ɗaya da babu ita kuwa frankfurt ta yi nasara a kan rangers a bugun penalty bayan da aka tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar juma'a ne za a fara kakan la liga ta bana inda real madrid za ta ziyarci ud almeria real madrid ta lashe ufa super cup na bana na san daukar spanish super cup da copa del rey da la liga da champions league da kuma world clubs cup kasashen iran da turkiya sun yi da harin da isra'il ta kai a gaza nasarokin wajen iran da turkiya sun yi allah waje da harin rashin tausayi da gwamnatin isra'il ta kai a baya-bayan nan a yankin gaza da kuma kisan gilla kan kwamandan kungiyar kata'ibu sarayal kudus da kashe falasinawa da suka da mata da yara kanana. a wata zantawa ta yadda tarho da bangarorin biyu suka yi a jiya laraba amir abdullahi abdullahiyan ministan harkokin wajen ƙasar iran ta faransa na ƙasar turkiya mevlot sun tattauna game da ci gaba da aka samu a yankin da matakin ƙasa da kasa kuma sun yi musayar ra'ayi game da batutuwan da suka shafi manufofin kasashen biyu a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar turkiya ya ce kashe fararen hula musamman yara falasina da isra'ila ta yi babu adalci kuma ya yi hannun riga da adamtaka da yake magana game da batun tattauna da ake na shirya iran takunkumi a birnin vienna ya bayyana fatansa na ganin an kawo ƙarshen tattaunawa nan ba da jimawa ba domin kare haƙoƙin al'ummar iran da kuma yadda dukkan ɓangarorin tattaunawar za su ci gajiyar juna. Tuma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke yake nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zofa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini Sadar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin ne tsokaci dangane da wannan rikici na tsakanin kasar Falastin da kuma Isra'il. Muna fatan Allah kawo ruwan sanyi a cikin wannan rikici tsakanin su ko ba gaskiya ba ganin yadda shi wannan rikici yake laƙumi rayukan jama'a musamman ma fararen fula. Sannan muna so majalisar ɗinkin duniya duniya ta shiga tsakani a dangane da shi wani rikici wanda ya kici ya kicin ya shekara da shekaru sannan kuma kasashen larabawa ma ya kamata a ce sun sa baki dangane da wannan rikici na tsakanin isra'il da falastin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyar radio tehran muna muku dubun godiya da fata na alkhairi game da eh, lokacin da kuke bamu mu wato albarkacin bakin mu yanzu dai ni magana ta ga shugaban kasa kuma ga ministan na interior a tilasta ma ko kowa cikin Nijar ya karta saboda akwai miyaguna shigowa cikin kasar nan ba su da takai ya kamata kowane kauye ne ko ma dan ina ne ya kasance a tilasta ma kowa da kowa sai ya karta dandife ni ne na kwarbi malam Adam sarki aiki na kasa baki dai salamu alaikum. Assalamu alaikum gaisuwar fata zuwa gare ku. Yawa yau ra'ayina wanda zan bada akan kasan mu ta Nijar. Lallai kai an ce shugaban kasa da ministrori da 'yan kungiyar hula sun yi taro. Lallai mu ba zan ba lahin bazin ba ne eh, ba lahin bazin ba ne baya bazin ita ke da matsala wallahi baya bazin ita ke da matsala duk irin yadda kake da yankurin kai wani abu in baya ka ba ta kirki wacce to babu yadda za a abin kirki daga ko ba gaskiya ba kuna ta da sale a gares tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar. Ina so ba bani dama zan yi tsokaci dangane da sasantawa da gwamnati da ƙungiyoyin kwadago da masu sufuri na manya-manyan motoci suka yi ajiya a babban birnin Yamai. To gaskiya mu wannan sasantawa da aka yi sai mu ce wannan abun ya yi daidai. Kuma muna roƙon su masu wannan manyan motoci na dakon kaya da jigilan mutane su yi wa Allah su yi wa annabi da kasu tsawwala ma talakacin da wani lokacin ana samun matsalar abin gashi an daidaita shi kuma sai a wayi gari su sun kasa rage ma talaka na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa a rediyo iran suna na lawa alhaji abbali daga agadas izon koriya nijar ra'ayina a yau akan abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta na yanar gizo musamman abubuwan da matasan malamai ke yi da sunan raddi ga wani tsohon malami gaskiya wannan bai dace ba kwata-kwata babu girmamawa kuma ba umarni bane na musulunci saboda musulunci ya ce a girmama da dattijo mai yawan shekaru to bale da a dattijo kuma malami ka zo kana mai rashin kuma ya akalla ya aike ka ko ya yi jika da kai da sunan wai gyara kake mace gaskiya wannan abin da ake yi a kafafen sada zumunta wannan bai dace ba yana da kyau mu tsaya mu gyara mu kula da abin da muke yi wannan bai kai mu gaba gaskiya wannan abin a cikin musulunci ne za ka samu ana yi sauran addinai ma suna da saɓani amma ba su aikata irin wannan abubuwa da sunan raddi gaskiya zukka masu tsahir bauchi su sharifa ne a cewa wani yaro karen wanda bai wuce shekara talatin ba ya zo yana danna wa'azin wai da sunan yana musu gyara to kasan dai akwai rashin kumya ubangiji ubangiji Allah ya samu gane idan muna so kasashen mu su zama lafiya to mu girmama manyan malamai mu kuma ta su sai kaga zaman lafiya ya sa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fara mazajin daga inyamai niger to shugaban kasa mai girma alhaji bazum mun yi jaje kan tsadar rayuwa da kan tsadar gazuwar to ka kirayi ministoci lalle kaji kiran da muka yi ka kirayi ministorori to ministorori ku saka amon kwarai shugaban kasa ya ce ku je ku yi shawara a gani za a yi allah sa a yi shawara ta gari a hudu mu cikin kangi iyaya muke ba a ce a je a yi shawara ba kuma a zuwa yi a a yi shawara ta gari ka amince kuma a yi kiran hada ministan na na kasuwanci me yasa aya solani aka kara mishi kuɗi yanzu ba birni kadai ba har kauye ana shan solani ana kaiwa ashirin da koma talatin an dora goma gaba daya wajen an dora dala biyar an kai lissafi dala biyar biyar su dubu nawa zai kenan adiba Allah a gyara sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nya mai Nijiya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai dubi ne akan siyasar kisan gilla da 'yan sahiyoniya suke sake dawowa da ita akan falasinawa bayan yarjejeniyar da suka yi da cewa za su dakatar da ita. Za kuma mu ji gargaɗin da jagoran ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan yawa 'yan sahiyoniyar a kan tunanin su yi wa falasinawa 'yan gwagwarmaya kisan gilla a cikin ƙasar Labanan. domin hakan zai sa a mai da martani da mu je da masu bin diddigin siyasar wannan yanki suke yi wa wannan gargaɗin kallo da kuma tasirinsa akan 'yan sahiyoniyar to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar juma'ar da ta gabata ne dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi a kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai a yankin gaza ta hanyar kai hare-hare ta sama da kuma manyan bindigogi da ta girke a kusa da wannan ziri a waccan ranar ta biyar ga watan nan na agusta ne da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta shirinta cewa za ta ɗauki mako ɗaya tana kaiwa yankin na gaza har-hare watakila ma wa'adin ya wuce hakan ta kuma ce yakin zai yi tsawo ne idan har kungiyar hamas ta shiga ciki domin ta taya kungiyar jihadul islam yaƙi to shelanta yaƙi a kan yankin gaza ya biyo bayan wani kisan gillar da yahudawan ne suka yi wa ɗaya daga cikin kwamandojin dakarun soja na kungiyar jihar islami a yankin nablus bayan wannan sanarwa ta tsawaita lokacin yaƙi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta halin ko ta kwana da kuma buɗe Dakin bayar da umarni na manyan kwamandojin soja da za su sa ido da kuma ba da umarni da tafiyar da yakin har ila 'yan sahaniyar sun kirawo sojojin bayan fage har su dubu ashirin da biyar bayan da ministan yaƙi na 'yan sahaniyar ya sanar da haka hakanan kuma sun ɗauki dakarun soja na rundunar nan ta 'yan sahaniyar ta gulani zuwa kan iyaka da yankin gaza inda suka girke su to wani mataki da 'yan sahiyoniyar suka ɗauka a kan yakin ya hada da dakatar da aiki da filin soka jiragen sama na bin gurion da ke tel aviv saboda tsoron kada a harbo makami mai linzami daga gaza ya sauka a wannan filin saukar jiragen sama abin da ya faru baki ɗayansa kitar jijeniya ce wace 'yan sahiyoniyar suka saba tuntuni a yayin yakin da suka shelanta a kan gaza a shekar da ta gabata wanda yakin da falasina suka bai wa sunan takobin kudus an yi shi ne domin kare masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suka mayar da shi wajen keta hurumi sannan kuma suka tsananta kaiwa falasɗinawa a birnin kudus hare-hare da zumar sauya kamannin wannan birni ta hanyar tashin falasɗinawa daga wasu unguwanni da rushe gidajensu saboda a gina wa yahudawa matsugunai an fara wannan yaƙi ne da ya na takobin kudus daga ranar goma ga watan mayu na shekara ta 2021 har zuwa 21 ga watan na mayu an kawo ƙarshensa ne bayan kwanaki sha biyu da masar ta shiga tsakani daga cikin sharuɗan dakatar da yakin da inawa suka karɓa da akwai daina yi wa jagororin gwagwarmaya kisan gilla sai dai da yake karya alkawali wani abu ne da ya zamar wa 'yan sahiyoniya al'ada sun sa kafa suka take waccan yarjejeniyar da suka rattaba hannu a kanta bisa shiga tsakanin masar lamarin da dama da maga cikin masu saurari suke ganin cewa cin amanar kasar masar ɗin ne a ɗaya gefen to a wannan karan ma makamai masu linzami na ƙungiyoyin gwagwarmaya sun rika sauka a kowane lungu da saƙo na palestino take ƙarƙashin mamaya kuma makaman da 'yan sahiyoniya suke takama da su masu kakabo makamai masu linzami ba su iya hana 'yan saƙon na falasinawa isa inda aka tura su ba su kansu sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun tabbatar da cewa fiye da rabin makaman da falasinawa suka harba sun sauka a askalan oshidu da kuma tel aviv makaman da wannan wato makaman nasu suka kakkaɓo ba su da yawa wannan ne ya sanya 'yan sahaniyar da a farko suka ce za su ɗauki mako ɗaya suna kai wa gaza hari sai suka tsayar da shi cikin kwanaki uku sun ji wuta a hannun 'yan gwagwarmaya don haka suka yarda da sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka gindaya musamman ma dai ƙungiyar jihadul islami daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin da akwai sakin wasu 'yan ƙungiyar su biyu da suke cikin kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila kayan yakinsu na sama da ƙasa da ruwa duk sun gajiya wajen samar da nasarar da suka riya cewa ita suke so su kai gare ta da fari 'yan sahaniyar sun sanar da cewa su da jihadul islami kadai suke yaƙi bisa fatan cewa ƙungiyar hamas ba za ta shiga cikin yaƙin ba tare daga lokacin da suka fara kai wa yankin gaza hari sannan suna kai harin ne kan mai uwa da wabi da kashe ƙananan yara da mata hadda iyalai gaba ɗaya kacokau sun kashe sai sa 'yan gwagwarmaya a faɗin gaza suka shiga cikin wannan yaƙi to wannan ma ya taimaka wajen kawo ƙarshen yakin cikin kwanaki kaɗan da tilastawa 'yan sahiyoniyar amincewa da tsagaita wuta domin sun san cewa hamas tana da manyan makamai da idan ta fara harba su to za su yi wa 'yan sahiyoniya gagarumar illa don haka suka miƙa kai ga sharuɗan 'yan gwagwarmaya kisan gillar 'yan gwagwarmaya da 'yan sahiyoniya suke yi ya sake dawa da ƙarfi a wannan lokacin na su shine wanda suka yi wa ibrahim al sai na rundunar shuhada'ul aqsa da ke ƙarƙashin plo ko kuma fata 'yan sahayoniya musamman firaminista ya'ir labid yana son sama wa kansa karbuwa ne a tsakanin yahudawa 'yan sharori zauna saboda dalilai na zaɓe don haka jinin falasɗinawa ya zama wato makamin da ake yakin neman zaɓi da shi yan sayaniyar sun kuwa fitar da jerin sunaye na 'yan gwagwarmaya inawa da suke sanyo kisan gilla wasu a cikin gida wasu kuma a waje da suka hada da kasar labanan a nan ne babban magatakardar kungiyar hezbollah ta labanan said hassan nasrallah ya ja kunnen yahudawan sahaniyar da cewa duk wani gigi da zai iya ɗaukar su su yi wa wani ɗan gwagwarmaya falasinawa kisan gilla a cikin ƙasar labanan to zai fuskanci mai da martani sai nasarallah ya kuma bayyana cewa al'ummar falasɗinu ta tabbatar da cewa gwagwarmaya ce kaɗai hanyar kare masallacin kudus da 'yanto da falasinu baki ɗaya don haka ma'aunin da ya kamata a rika amfani da shi wajen mu'amala da falasɗinawa sun haɗa da 'yan adamtaka musulunci mutunci da kuma su a matsayin larabawa 'yan sahayoniya sun ji abin da sai da hassan nasarullah ya furta kuma sun san cewa shi mutum ne da baya magana ta farfaganda ko kurari matakin da sai nasarullah ya furta wata sabuwar ka'ida ce ya sha ta fagen gwagwarmaya da 'yan sahayoniya a tashin farko 'yan sahaniyar sun so haddasa saɓani da ɓaraka da fitina tsakanin 'yan gwagwarmaya falasinawa ta hanyar cewa suna yaƙi ne da jihadul islami ta kaɗai amma suka ci ƙasa saboda sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya sun fito an yi yaƙi da su yanzu kuma da suka fara magana akan cewa za su yi wa wasu 'yan gwagwarmaya kisan gilla hatta a waje daga ciki har da labanan sai nasarullah ya taka musu birki sannan kuma ya ƙara tabbatar da haɗin kai a tsakanin dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmaya a wannan yanki da dama dai kan nasu a haɗe ke wajen fuskantar haramtaccen ƙasar isra'ila to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ƙwararre ne da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. madal yanzu kuma sashirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya, shiri wanda yake ansa a ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To masu sauraro shirmu na yau zai yi magana ne dangane da falalar ranar Juma'a kan sauran ranaku a mako, kamar yadda ya zo a cikin tambayar mai sauraronmu Yusufu Ali na unguwar Hausawan Kano, Najeriya, wanda yake cewa Assalamu alaikum sashen ansa tambayoyi na tarbiyya na Radio Hausa VOH Tehran. Da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce, ko za a iya kawo mana falalar dare da kuma ranar Juma'a? wasalamu alaikum wa rahmatullah mai sauraron ku yusufu ali to madalla malam yusuf ali da wannan tambayar taka da fatan kana tare da mu a halin yanzu don jin abin da muka tanadar maka na ansa tambayar ka to da farko dare da ranar juma'a suna da falala wajen allah ta'ala daga sauran ranaku mako guda shida don falalar wannan ranar ne allah ta'ala ya ware sura guda a cikin alkur'ani mai girma wanda ya bashi suna suratul juma'a ko kuma juma'a dare da ranar juma'a falalarsu ɗaya ne sai dai kowannensu akwai ayyuka na neman kusanci ga allah ta'ala da yake bantu da su an ce allah ta'ala ya sanya wa ranar juma'a suna juma'a ce don a ranar ce ya tara halittunsa aljannu da mutane da na farko da na ƙarshe sannan ya ɗauki alkawali daga gare su kan su bauta masa da kuma bin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ne ya sanya ranar ta zama idi a kowane mako har ila yau don falalarsu wato dare da kuma ranar juma'a allah ta'ala yakan 'yantar da bayinsa daga wuta yana kuma gafarta musu banda haka ana nininka ladar ayyukan alkhairi a rana da kuma daren juma'a mafi alkhairin ayyukan dare da ranar juma'a su ne wato sallolin nafila bayan farilla da ba da sadaka da kuma yawaita addu'o'i da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi da albarka mai yawa ne suke sauka a dare da kuma ranar ta juma'a an karɓo hadisi daga min bakar salam limami na biyar daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an sanya wa ranar juma'a sunan juma'a ne saboda a ran nan ne Allah ta'ala ya tara halittunsa aljanni da mutane daga na farko da kuma na ƙarshe daga cikin sammai da ƙasai da na cikin aljanna da kuma wuta sannan ya karbi alkawali daga gare su kan cewa shine ubangijinsu sannan muhammadu sallallahu alaihi wa manzonsa ne dangane da wannan ranar ce allah ta'ala ya faɗawa wa sammai da ƙasai kamar yadda ya zo cikin wannan ayar inda allah ta'ala yake cewa sa'annan ya maida umarninsa zuwa ga sama alhali kuwa ita ce a lokacin hayaƙi ce sai ya ce mata ita da ƙasa ku zo bisa ga yarda ko a kan tilas sai suka ce mun zo muna masu biyayya cikin suratul fusilat aya ta goma sha ɗaya a ran ne dai aka sanya wa ranar juma'a suna juma'a har ila yau an bayyana cewa ranar juma'a ita ce shugaban ranaku kuma idi ce ga musulmi an karɓo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa ranar juma'a ita ce shugaban ranaku kuma darajarta ya fi ranakun sallar layya da kuma sallar azumi wato fitr a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa to lallai Allah ya zaɓi juma'a ya sanya yinin ta idi sannan ya zaɓi darenta kamar ta wato ranar kuma daren juma'a shine mafificin darare sannan yininta mafificin yini kuma daren juma'a dare ne mai haske kuma ranar juma'a furanni ne wasu hadisan sun bayyana cewa ranar juma'a ranar yanci ce daga wuta wasu malaman sun bayyana cewa a kowace ranar juma'a allah ta'ala yana yantar da mutane dubu ɗari shida daga wuta daga cikin wanda suka cancanci shiga wuta har ila yau an ruwaito hadisi kudusi inda allah ta'ala yana faɗa a kowane daren juma'a shin bawa na mumini ba zai nemi gafara ta ba kafin bullar alfijiri sai in gafarta masa ko da kuma sun cancanci uku ba to madalla masu sauraro a nan za mu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato afirka a yau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 To yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda batun karin kudin man diesel ko kuma gazuwal da gwamnatin kasar da yi da kashe sama da 20 cikin 100 ya bar baya da kura. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To kamar yadda aka ji yau shirin na yar zango ne a jamhuriyar Nijar inda batun karin farashin man diesel ko kuma gasuwal da gwamnatin kasar ta yi ke ci gaba da tayar da kura. Yayin da gwamnatin kasar ta gana da wasu kungiyoyin farar hula domin yi musu karin bayani kan matakin tuni wasu suka sha alwashin kalubalantar hakan. Malam Manu Arzika na gamayar kungiyoyin farar hula na MPCR na daga cikin kungiyoyin da suka gana da shugaban kasar Bazum Muhammad ya kuma fara yi mana bayani kan dalilan da gwamnatin kasar ta bayar na kara farashin man na diesel. Dama ana tsaye da kuɗin man fetur ga wadda hali ya kasuwa ya kama wadda hali ya kama muna. To mu wadda ya kama muna bai sake ba. Ita so razu dama mu ne tsakanin mu ne a fatso shi da cikin ƙasa a kawo su sarrafa su bamu. To kenan ba so shi waje balle a ce ai muna lisahin kuɗin waje. Yanzu matsalar da take suka ce a to ga shigo gari suka yi na ƙasar waje su zo su sayi na nan ga. Shi an mafarin suke cewa in sun zo nan sun kenan za su ɗauka shi sai su ta inda mu ma za mu rasa shi to wannan ne a dalilin su na cewa ba wai lisayin kuɗin yadda ya kama mana bane lisayin kuɗin yadda makwabta suke saida shi ne an ce to mu mai da shi da namu da makwabta kamar su babu wancan lisayin irin na da wanda za a ce ah, mun so shi kaza mun sa kaza ya kama mana kaza sai aka ce a ah, benin yana 130 sisan tweet yanzu suka ce ai yanzu na nan ga nan ga muku muna sai da shi 107 kenan da namu da nasu akwai bambanci sai suka ce to yanzu mu mai da kuɗin mu kamar kuɗin benin kwamsa masu hitowa da benin su sayi nan ga hujjar cewa akwai arhan nijar ba za su zowa ba dan saboda wannan dalili kuma wanda ga tahowa nan saboda sun zo kasuwanci sun zo ya kawo muna kayayyaki su ma in sun zo sun raba sun saye ba za su ce sun saye shi ba sun ci riba akan sun zo wannan sun same shi da sauki su koma da shi tunda in sun yi lisan kasuwancin su da can zauke na ga da kuɗin su ne suke lisai ba da kuɗin mu na ne kenan nan in sun zo nan ga Nijar man kuɗin man fetur da ake ba su na su saye su koma yana lisai kuɗin can ne ba na nan ba kenan ya kamata su mai da kuɗin mu na mu na nan ga su mai da shi kamar nasu wanda kai dan kai doban daga ya kamata a ce kai irin wannan unwani na cewa ka zo ka same shi daga husa da sauki to baka same shi ba tunda mu ma mun mai da kuɗin mu kamar wanda naku to ko ya kungiyoyin suka ji da wannan hujjojin da gwamnatin ta bayar ga dai alhaji nuhu arzika da cigaban bayanin da suka kawo wannan zantuttuka suka kwatanta wannan ne a hujjojin su sai muka fara ce musu to ai ya kamata a ce mu ma da kanmu mun ji nauyi ko mun ji kunya mu Nijar shekara nawa mun kai muna zuwa Najeriya kullum muna zuwa can mu sai mai mu sayo shi mu sha can mu shiko shi mu komo da shi nan gida saboda dalilin yana da aka can yanzu mu dan lokaci ya zo da dan hali ya zo a ce a ce mu ba mu yarda su su zo su sha mai namu nan gida aka dan namu ya kama muna ya zan aka gare mu bisa gare su tunda mu nan ga ai gida na muka yi shi ba sayowa na mun kai da wani namu ne muka ka huddo mun ka sarrafa shi kuma muna sa ran cewa kuɗin da ma muka sa shi a lokacin da aka sashi mun ci gaba da kokowa cewa ya yi tsada tunda matakin da gwamnati ya dauka na farko sai ce yanzu ya daina saidawa waje kenan mun ba mu yarda an ba an hana a dauka a kai kasar waje a saida wannan mataki ne ai to in a ga hana kenan babu sai dai in ba mutum ya taho nan ba ko shi kuma in ya ta na a iska ya zo da mota ne ya je station a sai da mashi kamar wanda mun ta kasashen su muke zuwa mu ta a samu na ba ai muna bara bara ba ko bambanci ba eh mu ko in sun zo nan ga sai su yi unhwani mana tunda ai ta duniya ai ba ne ba ne in baka ta to yanzu in mun ce mun hana musu haka nan to gobe ba mu jin kunyan mu mu tai wajen su mu ce mu mu yi unhwani da wata a can garin su don muka ce gwamnati bai kamata ma yana irin wannan kalamu ba a yi daga murya a shi na ɗaya kenan na biyu muka ce wagga hujja da kuka ce kun ƙara saboda dalilin cewa kuɗin nan da za ku samu ga irin yadda kuke ganin za ku unhwani da su zuwa ga eh, tallahi ga makamashi ga tallahi ga kuɗin gas wanga iskan iskan gas da na jirki ko na wanda da mutane suke unhwani da shi eh kuma da sauran waɗansu abubuwan da kuke son ku yi ce wannan kuma ai ba da hujja tunda iskan gas yadda ake so shi a yanzu nan abun da yake haddasa musu tsada ita wannan gidan mai namu sondep abun da take saida ma masu saida shi su cikin butali butali dala ɗari uku da ashirin su ne an saida musu sai an kai wata mafiya a lokacin da an kai tsarin a da kuɗin shi sai waɗansu ƙyan mafiya su suka sa suka ce ko da yake sony ta za ta sai da shi 300 da lashin tukunya ta mai nauyin kilo goma sha biyu da rabi sai aka ce amma duk da haka nan su wurin sai ma talakawa sai sun kai wani tsari na cutar talakawa wanda an ka kara kuɗi ana sai da shi soniyar tana sai da shi 300 da 20 amma su sai aka yi musu hanyar su sai da 750 ga talaka kuma sai da ɗari bakwai da hamsin ɗin ma ba su tsaya nan ba sai su ga kawai watan tun da sun ga mutane sun san kamar shanun twatsa kawai shikenan suka ce suna ta kara yanzu haka nan garin ga nan garin daga jikka hudu sai hudu da rabi sai jikka bai wani bi hamma jikka shida da gangan suka ce babu sai su ce sai jikka shida duk yaudara ce yau shi abin da ka sai ɗari kuɗa ashirin za ka wa kai kai da ba kai kai noma shi ba ba kai ka sarrafa shi ba ba kai ka so shi ka kashi ba ka ɗauka ɗaya daga inda kake ɗauko shi ka kai cikin tukunya ka saida mutane ka ce kai za ka samu jikka hudu ko ko ɗari uku ko ɗari biyar na riba na wanda ake baka to in fusha sai muka ce ma shugaban kasa cikin wannan muhawarar da mun kai nan ma a tsaya a zamna a diba wannan tallahin da ake cewa ga yau tsadar gas ba saboda eh, ana yin tallahi ne ba saboda an tsarin yaudara talaka ne ita wannan soni da take sayowa da waje ko nawa ta sayo shi ta kawo ba an ce mata kar ta wuce 320 kenan in akwai tallahi lokacin nan ne za a ce an sayo da yawa waje eh ya yi tsada ya wuce wada soraz take sai da shi 300 to in ya kamuwa masu shikabi ko shikabi da hamsin ko 100 ko ma kenan su dai hawa yau da an ce sada ɗari in an so ɗari biyar an ce sada ɗari guda ashirin kenan kamar kai hasaran ma eh, misalin shikka ko to wannan shikka ne ya kamata a ce a wannan lokaci ne ya kamata a ba ita wannan gidan gidan sonidep gidan mai tallahin hasarar da ta yi don abin ya komo daidai ga abin da sai da iskar gas amma su waɗanga masu sai da gas ɗin wanda bayan sun sayar da sondab suna wanga ƙari na zalunci na cuta zuwa ga talaka gwamnati ne ya kamata ya ɗauki matakan kulawa da su ya hana musu kuma duk wanda bai yin abin da ake so a hana mai sana'a. Bayanai daga kasar ta Nijar dai na cewa an fara fuskantar tashin gwamnan zabi na wasu ababen more rayuwa waɗanda tuni aka fara dangantawa da ƙarin farashin man na diesel. To ko akwai sakacin gwamnati a wannan al'amari na tsadar rayuwa da ake fuskanta? Malam Nuhu Arzika ya ci gaba da cewa nan ta yi sakaci kuma na hanya ce ta huta cikin wannan matsala cewa an kai wannan karin da an kai an yi shi ne don a yi tallahi gas to kenan an yi shi da a yi tallahi gas ga gas din yadda matsalar shi take gashi wata take ka a wuce gona da iri kenan bai kai ba a ce ai wani tallahi bisa azalumai mayaudara wanda abin da sun kai bai da wata nasaba da kishin kasa ko da kukan kasa yanzu shine muka ce wannan na ɗaya na biyu suka ce akwai ana son ai gudun watan wannan gidan zai samu matsala so ni dai kamfanin na da bashi da yawa eh, wanda bai biya bayan saboda abin ya mushi nawa ya yi mai nauyi muka ce to menene hujjar nauyi a mun ba kaza bai biya mu ba mun ba wani kaza bai biya mu ba in bai biya ku ba sai ku komo wajen talaka ku ce ku kwato gare in bai biya ku ba kamata ya yi a mace mashi wuya shi biya an ce gwamnati ne bai biya tunda an kai maso ba a biya ba to kenan ba daidai bane ba a ce bashin da mutane sun ka dauka sun yi cika jiya su kuma a ce ba a kibiyan shi sai yanzu a zo a ce ga talaka za a komo a ce a matso gare su wace ce shawarar kungiyoyin farar hula ga gwamnati game da wannan matakin ga dai alhaji nu arzika da ci gaban bayani ne na farko gwamnati duk abin da hujojin da ya bada akwai matsala a kansu a komo bisa kan tunane na gari wanda ba zai kawo na matsala ba tsakanin mu da makwabtan mu wanda ga cewa ai mu kenan mu ɗaya ne ga son mu ci bisa ban su mu in akwai halin su ci gaban mu ta wani dalili wata hanya mu ba mu yarda da su ba to in ma mun tada wannan saboda mu ba mu namu ba da yawa bane dan karami ne mu mai ai kaza da wane ne mu muna da ganga dubu ishirin su Nigeria wajen miliyon. biyu da dubu ɗari bakwai da ɗari shida da miliyan sisa mil gari su nasu na gangare ne amma ba su da gidan matata wanda take iya tace mai ta biya musu bukata dan shi dole sai sun tai uwa duniya sayo mai tatacce to wurin sayan shi ne tunda babu shi duniya babu shi ko ina ba ko ina ake samun shi ba shine ya haddasa matsalar rishi yasa wani yanzu ma suna lisan ka suka yi nan mu Nijar tunda mu muna yin ganga dubu ishirin amma yayi muna yawa kace ba mu dubu ishirin ya muna yawa to cikin wannan ne ma suke ganin to bari su zo su tunda ya muna yawa mu ishirin din ya muna yawa a za su yi samu koda goma gare mu to in sun zo nemo wannan goma gare mu to wurin sai da shi ne adda matsala tun da ah, in sun sai goma gare mu da baya muna iya mu samu matsalar rishi na na man to kenan shine suka ce to kaka za mu yi mu yi da za mu hanzarin rage musu bukata gare mu yanzu duka wannan zance tun da mu yi shi abinda atta mu shawara ita ce gwamnati ya zan gwamnatin saurare gwamnatin tausayin al'umma gwamnatin ba wanda bai ciya ya kunnan uwar shege sai abin da ya ga dama yake yi kuma abin da yake so yake ko mutane sun yi magana ce ba gwan shi ai shi zaben shi an kai wajibi ne a zamana ai wanga irin zaman da an kai da shi ai ba mu taɓa shi ba ko zamanin Tanja ko zamanin Muhammadu Isu ba mu yi zama da shugaban kasa gaba da gaba kamar wanda an kai wanga shi wannan da umar sa ifo osili reconnaître sa tunda ya ba mu damar mu zo da shi gaba da gaba ai magana shi waɗi mu waɗi kuma mun hada mishi shawarwarin ba wani sako mun gaba da ba ya jiya muna fatan mu gani sun yi aiki da shawarwarin da muka waɗi kuma in kuma yan kasa muna musu kira wallahi zamna kan su. demokrasi dole ne sayan kasa na tsaye in ka yi kwana ko ka yi an to ana wuce ba da kai yan kasuwa ma su hana kansu zalunci su hana kansu cuta da yaudara su ce a yan kari kaza an kara da labu su kara da lashin wannan zalunci ne ha'inci ne yaudara ce wadda ta kamata ba kasan mu ce kuma mu ne ya kamata mu diba mu gani wani irin tsari za mu yi da haɗin kan juna wanda za mu tunkara abin da yake fuskantar mu domin mu yi unhwani da hankalinmu a samu mafita akan tafiya kaga bisa zancen gas su tabbata da abin da ake na yanzu karya ce kuma zalunci ne bisa zancen uh, sondef na da matsala sondef tana da matsala amma ta wani fanni daban da wanda ya kamata a ɗauki tafkai a kan shi dama cikin hirar da ma an kai a can shi shugaban ƙasa da shi shugaban sondef sun ba da wani bayani wanda mun kashe daɗin shi na cewa sun hana hada-hada da ake yi can yanna a baka hanya ka je ka dauko kuma in ka dauko a biya ka daidai bakin kuɗin da an ya kamata a biya ka saman kenan kamar kayi jiwa ne kamar kayi wani cin hanci ne da kuma ta rashawa dan ka samu abu to duk irin irin wannan matakai yana ɗaukar su in suna da kokarin su dauke su su aiwatar da wannan abin zai sakewa ta hiyar za ta sake zane kuma ya zamanto alheri ga mutane amma in ya zamanto akwai son rai akwai son kai kamar yadda muka gani eh, son rai zuwa ga shi shugaban kasa zuwa dangance ga abokan in shi akwai yan jam'iyyar shi da kuma abokan kawancen shi wanda suka nan sun kai lalatar da ya kamata a yi musu hukunci to kai abin da ya kamata daidai gaskiya kuma akan rantsuwar da kai akan Kur'ani amma in kace ce za ka yin abu na son rai alhali ko kayi alkawali kai wa mutane magana cewa ga irin yadda kake son ka ta yadda abin har mutane suka gamsu kuma yanzu a wayi gari a iske a aikace wata hanya ce ake bi ba yiwuwa ka ce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 masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labarun da kuka saurara. Iran ta yi watsi da zargin da Amurka ta yi mata na yunkurin kashe John Bolton. Rotanni sun bayyana cewa Iran ta yi watsi da jita-jita mara tushe da Amurka take yadawa na zargin Iran da kokarin kashe John Bolton tsoho mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan harkokin tsaro. ma'aikatar shari'a ta amurka ta zargi shahram fursafi da yankurin kitsa shirin kashe john bolton tsohon mai ba shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro don daukar fansar kisan gillan da amurka ta yi wa babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran shahid kasim suleimani a shekara ta 2020 kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya ce yaɗa irin wannan jirgin tara mara tushe ta zama al'ada ga ma'aikatar shari'ar amurka john bolton shine ban mai nuna goyon baya ga kungiyar munafukai ta mko mai adada jamhuriyar musulunci ta iran wadda ta yi kaurin suna wajen kirkiro karya da kazafi a kasashen turai da amurka domin cin zarafin jami'an gwamnatin kasar iran a wani labari mai kama da tatsuniya da amurka ta yada ta bayyana wani mutum na bogi mai suna fursafi a matsayin memba ne a dakarun kare jin musulunci na iran da ya kokarin biyan wasu mutane ladan dalar amurka uku a watan oktoba shekara ta 2021 don aiwatar da wannan nufi na kashe john bolton a birnin washington dc kasar china ta ce ba za ta taba bari amurka ta aiwatar da dokokin kama karya ba jikarin kasar china a moscow zan hanhui da yake bayani ga gwamnatin amurka ya faɗi cewa ina so kai tsaye na faɗa amurkawa cewa al'ummar kasar china ba za su taɓa bari sojin ƙetare su yi masu barazana ko cutar da su ko kuma bautar da su ba kuma ba za su bari amurka ta rika aiwatar dokokin kama karya a hulɗoɗi na ƙasa da ƙasa ba ya ce rashin tsoma baki a rahokincin gidan ƙasashe shine ginshiki na asali wani tabbatar da zaman lafiya da tabbatar da tsaro a duniya kuma ba za mu bari aiwatar da dokokin kama karya su ƙara mamaye dangantaka ta ƙasa da ƙasa ba. har ila yau ya ce kwanakin bayan ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya nuna cewa kasar amurka tana kokarin tabbatar da karfin ikonta a duniya wato manufofin da ke nuna cewa ina yin duk abin da na ga dama na yi ya ce matakan da kasar amurka take dauka a taiwan ya nuna cewa ta fara aiwatar da manufarta ta kara fada ayyukan kungiyar tsaro ta nato a gaba shida yankin pacific kuma tana so ta yi amfani da irin wannan dabarar kan kasar china wajen haifar da rikici a tsibirin taiwan domin hana ta ci gaba da ɗaukakar da take samu an fara tattaunawa kan yadda za a saki sojin ivory coast 49 da ake tsare da su a ƙasar mali tattaunawa ita ce mafita na ganin an saki dukan sojin ƙasar ivory coast guda 49 da ake tsare da su fiye da wata guda a bamako bayan da gwamnatin ƙasar mali ta zarge su da cewa sojin haya ne zargin da ivory coast ta musanta inda ta nuna cewa suna aikin wanzan zaman lafiya ne ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wannan batu ya sa dangantaka ta kara tsami tsakanin kasashen mali da ivory coast inda take zarginta da tunzura sauran takorinta a yammacin afirka wajen kara tsawar takunkumi kan sojin da ke mulki a ƙasar ta mali da suka yi juya mulki sau biyu tun daga shekara ta da ashirin kafin a ɗage takunkumi a farkon watan yuli ƙasar togo mai shiga tsakani ta nuna cewa har yanzu dai ba a kai ga nasara ba sai dai ana ci gaba da tattaunawa ganin an saki sojojin kasar ta Ivory Coast guda 49 baki daya cikin gaggawa da ake tsaye da su tun a goma ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki da suka sauka a Bamako cikin wani jirgin sama na kamfanin Cote d'Ivoire Airline wani jirgi kuma ya dauke da makamansu. To masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ɗauke kofin ufa super cup na kakar bana real madrid ta lashe ufa super cup na shekara ta 2022-2023 bayan ta doke frankfurt da ci biyu da babu a wasan da suka buga a daren jiya laraba a finland kuma ta fara cin ƙwallo ne ta hannun david alaba da minti takwas a jihotar rabin lokaci jim kaɗan bayan komawa zagaye na biyu karim banzema ya ƙara ta biyu da hakan ya bawa real madrid damar lashe kofin farko a kakar ta bana ana buga UEFA Super Cup ne tsakanin wadda ta lashe Champions League da wadda ta lashe European League a gasar da ta wuce. Real Madrid ce ta ɗauki kofin Champions League a kakar bara bayan ta doke Liverpool da ci ɗaya da babu. Ita kuwa Frankfurt ta yi nasara a kan Rangers a bugun penalty bayan da aka tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya. a ranar juma'a ne za a fara kakan la liga ta bana inda real madrid za su ziyarci ud almeria real madrid ta lashe ufa super cup na bana na sa daukar spanish super cup da copa del rey da la liga da champions league da kuma world clubs cup kasashen iran da turkiya sun yi da harin da isra'il ta kai a gaza nasarokin wajen iran da turkiya sun yi allah waje da harin rashin tausayi da gwamnatin isra'il ta kai a baya-bayan nan a yankin gaza da kuma kisan gilla kan kwamandan kungiyar kata'ibu sarayal kudus da kashe falasɗinawa da suka da mata da yara ƙanana a wata zantawa ta yadda tarho da ɓangarorin biyu suka yi a jiya laraba amir abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran ta faransa na ƙasar turkiya mevlot sun tattauna game da ci gaba da aka samu a yankin da matakin ƙasa da ƙasa kuma sun yi musayar ra'ayi game da batutuwan da suka shafi nufin kasashen biyu a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar turkiyya ya ce kashe fararen hula musamman yara falasina da isra'ila ta yi babu adalci kuma ya yi hannun riga da adamtaka da yake magana game da batun tattauna da ake na shirya iran takunkumi a birnin vienna ya bayyana fatansa na ganin an kawo ƙarshen tattaunawa nan ba da jimawa ba domin kare haƙoƙin al'ummar iran da kuma yadda dukkan ɓangarorin tattaunawar za su ci gajiyar juna. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyinsu, Tahir Amin yake cewa a yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.